yar uwa salamu alaikum yawa barka da zuwa yau zan koya miki yadda ake amfani da maganin asma inhaler da spacer wannan abun shine ake kira spacer gashi nan in zaki amfani da shi ga bakin shi a kuma a kasar shi akwai wani rami a nan gashi in zaki amfani da shi zaki bude inhaler in kin bude sai ki girgiza sosai in kin girgiza sai ki sa bakin inhaler din a ramin nan gashi nan za ki sa bakin inhaler din a rami in kin sa shi a ciki kin gashi kin gashi to sai ki sa bakin spacer a bakinki ki rike shi da haƙuranki sai ki rufe sosai da leɓenki kin gane in kin rufe sai ki lumfashi ki zuba iska din a cikin spacer nan kin gane za ki zuba iska din a cikin sai ki danna gwangwanin nan daga sama so daya in ki danna so daya sai ki fara sha iska daga nan ki fara numfashi ki zuba kuma numfashi ki zuba kar ki cire bakin spacer din a bakin ki ba, za ki yi numfashi din ki zuba ki numfashi ki zuba ki numfashi ki zuba a cikin nan so biyar ko so goma kin gane in kin gama sai ki cire inhaler din daga ramin nan sai ki rufe sai ki aje ki aje sai ki sa dan sabulu a ruwa ruwa dumi ne fa sai ki wanke spacer spacer a cikin ruwan nan ki wanke ki aje shi kawai ya bushe kin gane to sai ki amfani da shi kuma wani lokaci kin gane mm. to yanzu zai nuna miki

shi kenan za ki gwada mu gani Thank you. yawa to jama'a ya kamata in an gama amfani da spacer da inhaler a sa ruwa a baki a sa ruwan dumi a wanki baki kar a sha ruwa fa sai a zuba saboda maganin da na ciki na cikin inhaler nan akwai steroid a ciki kun gane to bismillah